Idan ana magana a kan shiri mai dogon zango, Kacalla Investment ba da na biyu. Bayan kammala shirin sirrin kyau yanzu haka mun sake shiryawa domin sake kawo muku wani kasaitaccen shiri. mai dukuna-dukuna da tinja-tinja da ambaliyan tsantsan tsakwaran kauciya da zilliya game da turka-turka mai suna Fatima da Safwan. Fatima da Safwan. Fatima, bari in je na makar wallan. Ki kawai bari ka tafi bari ka tafi baka tunanin za ka tafi ka bar ni kaɗai a gida. Ina son ki. Kin ga namiji? Zan ga ja mishi aji. Idan ya miki magana kafin ki amsa mishi sai kin ja aji. Idan ya fi dama sai kuma sai ki bi hagu. What? ne fa? Ni ma na ne. Na ce miki ki ta kan na. Safwan, Safwan ni za ka yi wa haka? Safwan. Wace ban bace ki hakuri ba? Dalla malam da ka da kai nake. Kai gidan idan ne a garin nan. Ka gani ko har ƴan mashin ma sun san halin ka. Za ka ta. Kai kai kai. In dai kin sa wannan ne. In dai akan mata. Wallahi kowa ya san ya fada wa tarkwashe ɗan ya bi son zuciyarsa a ƙarshe ya shiga tsaka mai wuya duk abin da ke gidan sarki idan ka je kasuwa ana sai da shi hatima ba ki da hankali ne na fi maka haukaciya hauka Abba. Ta Allah yi min shiru munafikin banza munafikin yofi kai ba abokin kwarai bane. shiga tsaka mai wuya. Fatima da Safwan, mashiryin shirin, Osi Madobi, ɗaukan nauyi, Malam Hudu Mazaje, ba da umarni, karamin su babban su, darakto daidai da zamani, Mr. Abba Dan Ilu. Ba ka ake lura ba? Ke? Idan ba ki tashi kin tafi min daga ofis ba, wallahi sai na cin mutunci. za mu kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Osi Madobi. Fatima Safwan yana nan tafi.